Salamu alaikum. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya kashe mutane hudu da raunata 35 a garin Fataskun da ke jihar Yoba arewa maso gabashin Najeriya. Tankokin yaƙi na Chadi sun doshi kamaru domin taimakawa ƙasar wajen yaƙar 'yan Boko Haram na Najeriya. Shugaban 'yan adawa na Zambia, Hakim Dai Hachlema ya ci alwashin haɓaka tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma yaƙar talauci. sai kuma gini inda aka sake bude makarantun da aka rufe dalilin bullar annobar ebola amma wasu dalibai da malamai sun ki zuwa daga karshe yawan mutanen da suka mutu a ambaliyar ruwa a malawi ya kai 176 mutane da dama sun ɓace wajen mutane 200,000 sun rasa muhallansu salamu alaikum